Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau talata 20 ga watan Satumba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. Tomariyar shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce kasarsa tana daidaita al'amura a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar bayan sun kori sojojin Rasha a wani samamin martani. Kane ya kira ga kasashen duniya da su gaggauta tura wa Ukraine taimako. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya litinin cewa ba Amurkin na Mark Verage na kan hanyarsa ta komawa gida daga Afghanistan. bayan shafe watanni 31 da kungiyar taliban ta yi garkuwa da shi kanin jama'ai a kasar uganda kuma sun tabbatar da bullan cutar ebola mai saurin kisa to allah ya kiyaye a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne shugabannin kasashen duniya za su fara gabatar da jawabi a babban taron majalisar ɗinkin duniya na wannan shekarar inda ake sa ran za su taɓo batutuwa da yawa ciki har da mamayar da rasha ke yi a ukraine Bayan haka za ku ji abin da wasu mazauna yankin shinkafa a jihar Zamfara ke cewa game da farmaki ta sama da sojojin Najeriya ke ci gaba da kaiwa a kan sansanonin 'yan bindiga a yankin. abin da yake faruwa hanyar shinkafi ita ce hanya mafi sauki wadda idan su 'yan ta'adda sun ka gabatar da miyagun ayyukan su to hankalin kowa zai tashi to wannan hanyoyi su dai ne jiya kuma a gen su waɗannan barayi sun ka rinka hitowa kuma gaskiya masha allahu jami'an tsaro suna ƙoƙari To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Katsina ta ware kimanin naira biliyan ɗaya da rabi don samar da makamai na zamani ga rundunar tsaro ta farin kaya ta da jihar ta horas. Kamar yadda muka saba a kowace ranar talata yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce kasarsa tana daidaita al'amura a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar. Bayan sun kori sojojin Rasha a wani samamin martani, Kani ya yi kira ga kasashen duniya da su gaggauta tura wa Ukraine taimako. Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na daren jiya Litinin cewa a daidai wannan gaba yadda abubuwa ke aukuwa cikin gaggawa yana da muhimmanci. yana mai cewa saurin 'yantar da yankuna da tafiyar da sojojinmu ke yi da saurin maido da rayuwa ta yau da kullum a yankin da aka kwato da kuma saurin goyon bayan abokan hulɗarmu. Muna magana ne da gaske, saurin ba da taimako ga Ukraine ya dace da saurin yunkurinmu. Firaministan Birtaniya Liz Truss ta faɗa a cikin wata sanarwa a jiya talata cewa a shekara mai zuwa birtaniya za ta bada taimakon da zai yi daidai da dalar amurka biliyan biyu da miliyan ɗari shida ko kuma fiye da haka ga ƙasar ukraine a wata niyyar da ta ɗauka a shekarar biyu an shirya zelensky zai yi jawabi ga taron majalisar ɗinkin duniya a ranar laraba a wani sako da aka riga aka ɗauka ta bidiyo shugaban amurka joe biden ya faɗa a jiya litinin cewa ba nan mark farish yana kan hanyarsa ta komawa gida bayan shafe watanni 31 da kungiyar taliban ta yi garkuwa da shi a jiya litinin ne kungiyar taliban ta sake mark farage ba amurke ɗaya tilo da ya rage a ƙasar afghanistan a wata musaya da wani kasar gumin mai safaran miyagun kwayoyi kuma ɗan kungiyar taliban bashir nurzai wanda aka masa ɗaurin rai da rai a wani gidan yarin amurka sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gode wa duk wanda ke da hannu wajen ganin an sake shi ya kara da cewa babu wani abu mai muhimmanci da ya wuce kawo amurkawa da ake tsare da su ba bisa ka'ida ba an kama nurzai wanda aka fi sani da hajj bashir a birnin new york a shekarar dubu biyu da biyar kuma daga baya aka tuhume shi da laifin safarar miliyoyin daloli na tabar heroin zuwa amurka rahotanni dai sun ce ɗan ƙungiyar taliban ya taimaka wajen samar da kuɗaɗe da kuma bawa masu tayar da kayan bayar damar samun kuɗaɗen shiga daga safarar tabar heroin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'ai a kasar uganda sun tabbatar da bullon cutar ebola mai saurin kisa ma'aikatar lafiyar kasar ta ce wani matashi ya mutu sakamakon kamuwa da cutar a tsakiyar uganda a jiya litinin haka zalika wasu mutane shida a cikin danginsa da suka mutu a farkon wannan wata ana zargin suna dauke da cutar ebola gwamnati ta aike da tawagar gaggawa zuwa yankin domin gudanar da bincike jami'an lafiyar na uganda sun ce an gano abin da ake zargi da cutar ebola ne a ranar asabar a wani ƙauye da ke gundumar mubindi da ke tsakiyar ƙasar to madalla kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu a yau talata ashirin ga watan satumba ne shugabannin kasashe za su fara gabatar da jawabai a babban taron majalisar ɗinkin duniya na bana a birnin new york Wannan shine karan farko da shugabannin za su haɗa ido da ido don gudanar da taron bayan da aka samu saukin annobar coronavirus. Batun tasirin yakin Rasha da Ukraine akan kasashen duniya na daga cikin batutuwan da ake sa ran shugaban za su tattauna a kai. Abokin aikin musarfil Hashim Gumel da ke birnin New York ɗin yanzu haka ya yi man ƙarin haske akan abin da ke wakana. To Maryam a yau ne za a buɗe wannan babban zaure na shugabannin ƙasashen duniya wato babban taro na majalisar ɗinkin duniya da ake ta shekara. To kamar yadda kika sani Maryam wannan shine karan farko da shugabanni za su haɗu tun shekaru uku kenan dalili ko saboda cutar coronavirus ba su zo da kansa ba to yanzu wannan karan shine karo na farko da za su zo su yi jawabansu su tattauna batutuwa da dama mm. a duba abubuwan da ya kamata a yi me za a mai da hankali a kan shi a yau to kin san dai cewar yanzu duniya tana fuskantar wani abu ba a daɗe da fitowa daga matsalar corona ba yanzu kuma ga matsalar yakin da rashi ke yi a ukraine to ƙasashen yamma na son su ga cewar ƙananan kasashe ko kuma na ce ƙasashe masu tasowa sun goya musu baya domin su yi Allah wani da rashi ta janye wannan yaƙi da take a Ukraine don a samar da hanyoyi a ci gaba da samar da kayayyaki a duniya saboda tsadar kayayyaki da hau farashi da rashin abubuwa da ake tafama da su. Mm. To abin da ake ganin kenan zai mayar da hankali taron. Suwa za su yi jawabi a taron yau. Ba yau ya kamata a ce wato shugaban amurka zo biden ya yi jawabi to amma saboda dalilin ya je london jana'izar sarauniya elizabeth ta biyu margariya to sai aka daura shi sai gobe zai yi wanda a goben bayan shugaban najeriya muhammadu buhari wanda shi zai fara yin jawabi a na gobe to zai biyo baya to ya yanayin tsaro yake a birnin new york to kamar dai inda aka san cewa shugabannin kasashe musamman na kasashen duniya sun taru a birnin new york to zan cewar an tsare tsaro wato mara yanzu haka new york an samar da matakan tsaro daban-daban domin tabbatar da cewar babu wani abin da ya faru saboda a ah, wani baki da suka shigo zo su yi taro lafiya Sarfila Hashim Gumel har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. An rufe cibiyar sa ido akan mahaukaciyar guguwar nan ta Fiona a tsibiran Tex da Caicos da sanyin safiyar yau Talata yayin da guguwar ta sake zubar da ruwan sama kamar da bakin kwarya a Puerto Rico da kuma jamhuriyar Dominican. cibiyar kula da guguwa ta amurka ta ce fiona ta zama wata babbar guguwa mai dauki da iska mai karfin gaske da ke kadawa zuwa kilomita 185 a cikin sa'a guda kuma ana sa ran za ta kara karfi a cikin kwanaki masu zuwa masu hasashe sun ce ruwan sama daga guguwar zai ci gaba da haifar da ambaliya mai barazana ga rayuwa a fadin puerto rico da gabashin jamhuriyar dominican tare da samun karin ruwan sama da zai kai ma'aunin santimita 8 zuwa ashirin. gwamnan puerto rico pedro pelusi ya ce lalacewar abubuwan more rayuwa da yankunan birnin da ma wurare da mutane ke zaune ya yi matukar muni ya ce yankuna da dama suna fuskantar mummunan ambaliyar ruwa fiye da na shekarar 2017 lokacin da guguwar mariya ta lalata yankin tsibirin amurkan dakarun tsaron kasan sun ceto mutane fiye da 900 daga ambaliyar kuma an samu rahotannin zartarewar laka da dama a ƙarshe 'yan kasar iran sun taru a cikin birane da dama don nuna rashin amincewarsu da yadda aka muzanta wa masa amini mai shekaru 22 da haihuwa wacce ta mutu a makon da ya gabata bayan da jama'an 'yan sanda suka tsare ta saboda keta dokar saka sutura zanga-zangar dai ta jawo cece-kuce a tahiran da mashhad da isfahin da kuma garuruwan yankunan kurdawa na yammacin iran da suka hada da Mariban da Dibandera da kuma garin Sagis inda ita Amini ta fito. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A baya-bayan nan sojojin Najeriya sun kaddamar da zafafan hare-hare ta sama a kan sansanonin 'yan bindiga da ke dazuzzukan jihar Zamfara a arewa maso yammacin kasar. Mazauna yankin shinkafi sun yi ƙarin haske a kan gumurzan da ake yi a yankin kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da Hassan Mai na kai na ya aiko mana daga Abuja. shaidan gani da ido a wannan yanki da ya nemi mu ɓoye sunansa don matakai irin na tsaro ya mana karin bayani abin da yake faruwa gabacin shinkafi haka ne sanadiyar harin da jami'an tsaro suka kai ma kasar gomin dan ta'addar nan bello toji da ke da mazauna a garin fakai ta karamar hukumar mulkin shinkafi haka wannan abu ya faru an tarwatsa wani sashe na gidan shi sannan kuma an kashe mutanen shi dangane da kuma harin da an kai shi can gabacin ma shinkafi ne shi ma irin ƙauyuka su gambiro su je na kallage irin su tungan nasarawa da awala lalle tabbas ni akwai ƙaunata wadda take aure can don koyo da safe mun yi magana da ita to lalle ta tabbatar man da cewa wajejen su ne ake wannan abin ga saboda akwai dabobi can ta su akwai wani yaron shi bello turji wanda a can kuma can an kaje kuma ana dai ta farmaka irin haka kuma ana samun nasara gaskiya yayin da jiragen yakin najeriya ke ci gaba da ke sansanonin yan bindigar a cikin daji akwai kuma abin da ya biyo baya macen lambar da sojojin saman na yima waɗanga mutane to dama ita abin da yake faruwa hanyar shinkafi ita ce hanya mafi sauki wadda idan su 'yan ta'adda sun ka gabatar da miyagun ayyukansu to hankalin kowa zai tashi hankalin gwamnatin jihar zamfara zai tashi saboda hanya ce wadda ita ɗaya ce cilo babban hanya wadda za ka bi ta kai ka babban birnin jihar zamfara wadda za ta kai ka ƙauren namo da ko kuma za ka je zurmi ko kuma za ka teta mafara daga nan shinkafi ko kuma ka fito daga isa ko sabon birni to wannan hanyoyi su dai ne jiya kuma a gen su waɗannan barayi sun ka rinka hitowa kuma gaskiya masha allahu jami'an tsaro suna ƙoƙari sojojin ƙasa sun tara su ana ba ta kashi tsakanin su da jami'an tsaro yan an ka taho nan ne barayin sun karo yawa ga hanya sojoji da sun taho su buɗa kuma su kauce haka dai an ka kama yi sai daga ma ƙarshe ne da da da marece marece mutanen mu waɗanda suke aiki irin guso sun dawo Allah aiko masa wurin na ibtila'i kafin jami'an tsaro su kawo jiki wurin sun yi awon gaba da mota uku. Jami'an sojin saman Najeriya sun tabbatar min da cewar dakarunsu a halin yanzu na can na kai farmaki a sansanoni daban-daban daban a jihar zamfaran da ma wasu shiyoyi a yankin arewa maso yammacin najeriya to ko mutanen jihar zamfara ke cewa kan wannan farmaki suna sunana baban yusuf gusau kai wa turji ko yaren turji hari sun ɗan ƙoƙari kaɗan bangare na biyu kuma tun da gwamnati ta san inda firiji yake da yara ne in dai har tana son ta ga ƙarshen shi kuma a samu zaman lafiya me zai hana a tura wadataccen sojoji ta ƙasa su je a yaba ta kashi domin wannan lamari ya kai ƙarshe. wannan hari da aka kai shi tawaga shi bello turci wanda har ya kai ga ritsa wani daga cikin dan uwansa to dama wannan abin da ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta yi ne hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan Maina kaina. To yanzu kuma za mu leƙa jihar Katsina da ke makwabtaka da jihar ta Zamfara. Gwamnatin jihar ta ware kimanin naira biliyan ɗaya da ɗaya don samar da makamai na zamani ga rundunar tsaron farin kaya da jihar ta horar don agazawa jami'an tsaro wajen daƙile ayyukan ta'addanci a faɗin jihar. Jimlar zarata dubu ɗaya da ɗari ɗaya ne dai jihar ta yaye ya zuwa yanzu. Wakilin muryar Amurka a Katsina Sani Sha'ibu Malamfashi ya aiko mana da wannan rahoton. sakataren gwamnatin jihar katsina alhaji mintare lawal wanda ya wakilci gwamnan jihar aminu bello musari ya bayyana wannan adadi inda ya kara da cewa gwamnatin ta yi hakan ne da nufin taimakawa wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da garkuwa da mutane a jihar na kuma zanta da mai bada shawara ga harkokin tsaro ga gwamnan jihar alhaji ibrahim muhammad don samun karin bayani dama kamar wata mun yi wa guda ɗari biyar yanzu kuma ga ɗari shida ta zama mu dubu ɗaya ɗari ɗaya ta yi ɗin dama guda dubu uku mun sha su ma kwanan da za a dasa a ji gaba ga cewa an taimaka an samu wannan rundunar mataimaka kana jin za su iya mamaye yankunan cikin da abin ya fi ta'azzara waɗannan mutane da muka wani horo na musamman kukan wannan horon ya bambanta da wacce su an ba su dabarun yaƙi wanda za su gano cewa mai maharar na ke ciki za su kawo hari amfanin abin a rika daƙile su kan yi abu su waɗannan takarun da aka mana horo wata musamman to sun samu ƙwarewa wadda sauran waɗanda aka yi ba da ba su da ita an koya musu da ku ka samu bayanai na ta ga akwai wata jibiya ma da gwamnati ta bude ta samu bayanai sirri to da an yi ne da a wannan tsarin a tafi tare da su da jami'an tsaro tunda su mutanen ɗai wuraren da ke fama da wannan tsarin ne dama ce kuma da ɗan gari yake can gari. Dr. Bashir Godiya ya kara haske game da batun tsaro da kuma tsarin da aka yi yanzu. Wani al'amari na harkokin taɓarɓare tsaro sun zo sun ci kowa tu a ƙwarya. Hmm. jami'an tsaro iri daban-daban daga soja har dan sadda har civil defense duka kowanne da dss kowane batun kwarin shi to amma abun abun magana ya cewa saboda yanda ya fantsama cikin al'umma ya ma fi karfin su wa'annan jami'an tsaro wanda yawan su bai kai ba ya kan iya cewa kayayyakin aikin su bai kai ba saboda ka dole ne tun al'umma sun yawa kuma ga matsalolin sun yawaita akwai buƙatar ita kanta al'umma ta ga cewa ta ina da shi. wannan shi ya jagoranci tunanin cewa yin nan namu akwai al'umma masu tunanin ya za su taimaka maka su hanyar tsaro kowa ya san da abin da shafi yan banga mm. ta yaya za a yi amfani da wannan yan banga din a ƙara ba su horon da ya kamata mm. a kuma jawo wasu ƙungiyoyi ma masu zaman kansu musamman abin da ya shafi yan hizba mm. da yan agaji na ƙungiyoyi daban-daban na addini a ba su horon da ya kamata don su taimaka don hannu ɗaya bai ɗaukar jinka sun haɗu abin da ya faru a kautar karamin wadda ta musa eh. inda yan agaji ne suka sa kansu suka taimaka kuma abin aka fara samun sauki a wannan karamar hukuma. To me za ka ce game da irin horon da suka samu? Alhamdulillah rabbil alamin wannan horo yadda aka gabatar shi horo ne ingantacce. Hmm. Don an ba kwararru wanda kuma da kasa ta ba ma dama horar da irin wannan kungiyoyi ma'ana Nigerian Security and Civil Defense su suka ba da wannan horo da tallafi na sauran jami'an tsaro. Al'amura irin wannan tuntun ya kamata a yi shi. Hmm. Amma tun da an zo da shi yanzu mu abin da za mu ce a ƙara masu ƙwarin gwiwa mutanen nan. a ba su bindigogi na gaske na zamani sannan kuma a ɗauke musu 'yan ɗawainiyar su yau da kullum sannan a sa musu dama su kuma a rika bincika su kada a sa bara gurbe daga ciki in za a yi sai an tantance. Sani malafa shi mara Amurka daga Katsina a nigeria. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Wasu manoma a jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya sun bayyana wakilin Abdulhab Muhammad irin matsaloli da kalubale da suke fuskanta musamman a damunar bana manoman dai sun ce wasu sun samu kayayyakin aiki da wuri yayin da wasu kuma ba su samu ba kada na ja ku da nisa ga dai tattaunawar tasu inda wani manomi ya fara gabatar da kansa kamar haka. Eh, suna na sani garba darazo sakatare na wifan darazo local government yaya ka fuskanci a ah, shirin noma na bana idan muka duba irin matsalolin da yake ko kuka fuskanta? Eh, a shekarar da ta wuce lallai an samu matsaloli duk da dai an samu wasu lokal government din sun samu kayayyaki complete abinda da ya kamata a bayar da wuri to wasu kuma gaskiya ba su samu ba wanda abin ya kamata a ce a november ya kamata a ce komai yana hannu to wasu kuma kaga sai a watan biyu ma suka samu kayayyakin to baya da haka mutane sun yi hoɓasa saboda gaskiya mutane suna da kokari sun san ribar da yake cikin noma ko mutane sun yi investing kamar ni na noma ya kai hekta guda na alkama wanda har ga allah wajen da na yi noma ne fadama mai kyau wanda yake a cikin bauchi state dana daga cikin manyan fadama wanda ganji gina ne wanda da rajo lokal gamma to amma har ga allah a ƙarshe lokacin da alkama ta zo yin kai an samu stem bora wani cuta wanda yake shanye alkama wanda kuma har ga Allah ba mu gane abin da wuri ba saboda haka mun samu matsala sosai wanda in za ka samu buhu goma ne sai ka samu da kyar ka samu buhu uku kuma an samu matsalan kayan harvesting dan ana harvesting din shinkafa yanzu bai wuce naira ɗari bakwai zuwa ɗaya ba amma alkama saboda wannan wahalan wallahi akwai wanda suka yi harvesting ya kai dubu biyar dubu hudu kwa buhu to idan muka duba ainihin kaddamar da shirin irin noma idan ba wai sai na rani ko na alkama ba shirin noma ga baki ɗaya inda ke a jihar yaya za ka ce idan aka lura da ana ce ma ba a samu taki da wasu kayayyakin kashe kwari da wuri ba eh to kamar matsalar da ta tambaye ni gaskiya ne a fahimta ta wani lokacin mu a jihar bauchi wanda suke wucewa ga suke ɗauko produce ba da gaske suke suka sa manomi da gaske yake yi wanda ana buƙatar noma mutum dubu su noma sai ka samu wanda za a yi musu risa da su mutum ɗari uku ba ɗari bakwai ina sai wanda suka karɓo program ɗin su da daibatin kayan to gaskiya wannan shi ya fi mai da mutane baya wato in na fahimce kai dai manomi ne amma kawai na alkama kawai ko ina noman shinkafa ina na masara mm. kuma da santan ina na alkama to eh, kun samu taki da wuri mun samu taki ne kama a gara zo lokal gama an ya ɗauke mu da wuri an ba mu kaya da wuri kawai wannan matsala da muka samu ne sukan boran na mu shi ne su mana to sai magana a bai gaskiya na gode ka gabatar da kanka sunana musa auduwa ni ne chairman na manoman alkama na bauchi lokal gama to ina so ka gaya min ainihin matsalan da yake aka fi fuskanta shirin noma a jihar Bauchi. eh akwai matsalolin kashi-kashi ne na farko akwai matsala daga su kansu manoma na biyu akwai matsala daga bangaren su hukumomi wadda suka tsaya suka jajirce suka ba da kuɗi suka sinke ɗin dukiyarsu a kai na uku akwai matsala ta da take zuwa daga ubangiji ne so matsala ta farko daga bangaren manoma shine rashin planning yawanci za ka ga manoman mu ba mu cika damuwa da planning al misali na shirya zan noma alkama to in ban iya in shekarar farko ne da zan noma alkama ya kamata na je na samu wadda ya san noman alkama ya ke noman alkama ya san sirrinta ya baje min ita a faifai ya gwada min yadda ake yin ta na biyu kayayyakin da ake bukata mutum ne zai ce maka zai zo noma amma ba shi da gonar da zai mutumin ne zai zo zai ce maka noma ba shi da iri mutumin ne zai abin da bai tanada musu wani abin da ya ce a ce ya tanada wanda zai wannan aiki ba kaga wannan matsaloli wannan matsala ce daga bangaren shi kansa manomi matsala ta biyu daga bangaren hukuma shine rashin ba da kaya akan lokaci al misali ko na bara wanda muke kai a kai wanda muke eh, a kai yanzu muke magana kai yanzu haka na bara ya kamata a ce alkama an shuka ta tun a watan goma sha ɗaya na kowace shekara farkon ɗaukewar farkon shigan kaka'a damuna ta ɗauke sanyi ya fara shigowa a lokacin ya kamata a ce an shuka alkama zuwa watan uku an har gama nuna an girbe ta in an yi haka za a samu yield mai kyau mai yawa in aka kauce ma haka kuma za a samu kuwayen kuwayen da inda ya kamata a ce ka samu buhu arba'in da kyar sai yi kokari ka tsere da goma kaga asara ta shigo to rashin ba da kaya a kan lokaci yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta wannan kuma bangaren hukuma ne dole hukuma ne za ta sa idanu ta tabbata cewa an kauce mu wannan masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu abauci Abdulhab Muhammad sai kuma jude Ladas Gresham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau, saƙon haɗin gwiwa ne daga Alhaji Umar Fareva Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa, inda suka ce, Salam BOA Hausa mai albarka, al'ummar jihar Birnin Najeriya. muna taya ku addu'ar Allah ya kawo muku sauƙin cutar kwalara da ta'addabe ku da ba Najeriya baki ɗaya. Sai kuma saƙo na gaba kuma shi ma na haɗin gwiwa ne daga Baffa Haruna Bajoga da Naziru Abubakar Sabo Gusau su kuma cewa suka yi yadda gwamnan Saludo ya fito ya bayyana cewa dukkan 'yan bindigar da aka kama a jihar Anambra kabilar Igbo ne. Hakan ya faranta mana rai duba da yadda a kullum 'yan kudu suke kumfar bakinsu cewa yin arewa ne musamman ma fulani su ne suke ayyukan ta'addanci a yankin kudin wanda har suka jefa tsana ga dukkan wani bafulatani a ƙarshe muke addu'ar allah ya ci gaba da fallasa duk wasu masu tada hankalin al'umma sai kuma saƙonmu na ƙarshe wanda muka samu daga aisha matar usaini dangote karasuwa daga jihar yobe inda ta ce salam sashen hausa na murya amurka don allah ku bani dama a madadin al'ummar garin karasuwa da mu jajanta wa al'ummar garuruwan jihar jigawa wanda matsalar ambaliyar ruwa ta yi sanadin raba su da gidajensu da ma dukiyoyinsu don haka ya kamata gwamnatin najeriya da ta jihar jigawa ta tallafa musu da abin da ya samu daga ƙarshe muna kira ga al'ummar waɗannan yankunan da su guji gine-gine akan hanyar ruwa yau ma madalla mun kuma gode da saƙonnin naku ku ci gaba da aiko mana da saƙonni to yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice to maryam a takaice shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce kasarsa tana daidaita al'amura a yankin kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar bayan sun kori sojojin rasha a wani samamin martani kane ya yi kira ga kasashen duniya da su gaggauta tura wa ukraine taimako zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na daren jiya litinin cewa a daidai wannan gaba yadda abubuwa ke aukuwa cikin gaggawa yana da muhimmanci yana mai cewa saurin 'yantar da yankuna da tafiyar da sojojinmu ke yi da saurin maido da rayuwa ta yau da kullum a yankin da aka kwato da kuma saurin goyon bayan abokan hulɗarmu shugaban amurka joe biden ya faɗa a jiya litinin cewa ba amurka nan mark farish yana kan hanyarsa ta komawa gida bayan shafe watanni 31 da kungiyar taliban ta yi garkuwa da shi a jiya litinin ne kungiyar taliban ta sake mark farish ba amurka ɗaya tilo da ya rage a ƙasar afghanistan a wata musaya da wani kasar gumin mai safarar miyagun kwayoyi kuma ɗan kungiyar taliban bashir nurzai wanda aka masa ɗaurin rai da rai a wani gidan yarin amurka a ƙarshe jama'ai a kasar uganda sun tabbatar da bullon cutar ebola mai saurin kisa ma'aikatar lafiyar kasar ta ce wani matashi ya mutu sakamakon kamuwa da cutar a tsakiyar uganda a jiya litinin haka zalika wasu mutane shida a cikin danginsa da suka mutu a farkon wannan wata ana zargin suna dauke da cutar ebola gwamnati ta aike da tawagar gaggawa zuwa yankin domin gudanar da bincike jami'an lafiyar na uganda sun ce an gano abin da ake zargi da cutar ebola ne a ranar asabar a wani ƙauye da ke gundumar mubindi da ke tsakiyar ƙasar sakatariyar dindindin ta ma'aikatar kiwon lafiya dr diana atrin ta ce an kwantar da mutumin ne mai shekaru 24 a asibiti saboda ciwon sanyi na nimoniya da kuma gudawa amma alamomi da aka gano tare da shi sun hada da ta cutar nan mai saurin kisa To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe.